Ina za ka je kuma da irin wannan shiga haka? Wallahi mitin ne aka kira mu na gaggawa shi na ɗan shirya na so je kenan. Idan lokacin aurenta ya yi yadda aka ɗaura kowace 'ya aure aka kai ta ɗakin mijinta to ita ma haka za a ɗaura mata aure a kai ta ɗakin mijinta. Aikin banza aikin wofi saboda baki san darajar su ba? Shi shine zaki zubar a ƙasa to ki sani sai na cire kuɗin su a cikin kuɗin albashinki haba ƙawata yanzu wannan tsohuwar zaki mara dan da tashi mu shiga ciki Alinki kishi ne ke sa